DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a wasan yaƙi da muggan laifuka 'yan farauta daɗi. a shirin da ya gabata mun ji yadda farautar namun daji ba bisa ka'ida ba ba zato ya zamo wata babbar harka a wannan ɗan karamin gari da ke nahiyar afirka wato maɗatai mun ji kuma yadda jami'in 'yan sanda sanusi da ke sashin yaƙi da 'yan farauta daɗi ke neman shugaban 'yan farauta daɗin nan mai siddabaro wato malam aboki abokin aikin sanusi wato jami'in 'yan sanda aliyu ke binciken kisan gillar da aka yi wa matashin likitan dabbobin nan iliyasu inda aka burma masa wuka har ya mutu mun kuma ji yadda ake zargin matarsa da wannan kisa sai dai kuma akwai waɗansu mutane da aliyu yake ganin zai bincika don haka sai ku gyara zama domin sauraron wannan kashi na uku na wasan kwaikwayon mai taken ƙona hauren giwa inda za mu ji yadda aliyu yake ganawa da ƙanwar ilyasu wato murja wadda dama sun daɗe da sanin juna. <laughs> Aliyu, hello? Marja kin tashi lafiya? Lafiya na kalau. Baka san yadda nake ji ba Aliyu. Ba a daɗe da yin jana'idar yayana ba fa. Wai har yanzu zauna kika a gida kina ta ji mama mutuwar komai. Ya riga ya mutu Aliyu. Yayana ya mutu. Tsaya ki ji tsaya ki ji. Na ji ki ya riga ya mutu. Kuma ai na jajanta miki sai dai kuma ki sani kuka ba zai yi magana abu. ina iyakar kokari na don gano wanda ya kashe shi kuma ina tabbatar miki zan kama duk wanda ya kashe shi mace ko namiji amma yanzu kamata yake daure ki cigaba da rayuwarki to kai a wajen ka hakan ba mai wuya ba ne kinga ba zai yiwu ki killace kanki akan wannan mutuwa ba har abada don allah ki fito daga inda kike zaune ki tattaki zan sake kiranki sai an jin mamurja na gode watakila fa abin da yake faɗa mun gaskiya ne gashi kwana biyu nan ban san abin da yake faruwa a duniya ba bari in kunna tv in gani a yau ne aka samu tarin gawawwakin giwaye da kuma na karkan da a rube a cikin dajin da ke garin maɗatai to ga alamu da 'yan farauta daɗi ne suka kashe waɗannan namun dajin a farkon wannan satin sannan suka yanke haulansu da ƙahonninsu a yanzu haka da 'yar kare hakkin muhallin nan dr hawa abu ta yi Allah wadai da jin wannan labari. A nata ɓangaren, gwamnati ta yi alkawarin ba sani ba sabo wajen nemo waɗannan 'yan farauta daɗi. An ba da labarin cewa shugaban waɗannan 'yan farauta daɗin shine ake kira da malam aboki. Mugu kawai. Kai, waɗannan 'yan farauta daɗin sun buwaye mu. Shi sa otal ɗin nan namu ya zama ƙarƙaf ba baƙi. To a can kuma garin na madatai babu cin da ya fi ɗaukar hankali irin na farauta da kisan giwaye. Yau da ita ce ranar giwaye ta duniya kuma saboda bikin murnar wannan rana an kone ɗaruruwan hauren giwaye. Ga alama bikin wannan shekarar ba mutane da yawa ko? Mm, babu. Yaya dai? Sunana Sunusi. Ni kuma sunana Musa. Saboda murnar wannan rana muna mika godiyar mu gare ku da kuka samu damar isowa wannan biki domin bin sawun sauran mutanen duniya da suke bikin wannan rana ta giwaye. Yawwa, domin nuna farin cikinmu da zuwa wannan rana za mu ƙona hauren giwayen da 'yan sanda suka kama, kuma wadda za ta taimaka mana wajen kona waɗannan hauren ita ce gogogiyar 'yar fafatakar kare haƙƙin namun jeji wato Dr. Hauwa Abu. Yeah. mutanen banza mutanen wofi me ka ce musa ban ji abin da ka ce ba na ce wannan abin takaici ne gaskiya ne abin takaici ne ka duba ga giwayen da aka kashe kuma dubi tarin hauren da aka samu gaskiya wannan bai dace ba gaskiya ne to kai ko musa me ya ji hankalinka har kake sha'awar harkar namun daji ni dan jarida ne mai ɗaukar hotunan namun daji haka ne lallai fa ni kuma kaga dan sanda ne ina aiki ne da sashen yaƙi da ɗan farauta daɗi kaga mu duka mana aikin kare haƙƙin namun daji kenan ko ba haka ba hmm, ina ganin haka to ga yamma wani abu mana wai ya kai aikin naka yake ne shin ka taɓa cin karo da mafarauta namun daji kuwa don Allah malam tsaya bari da amsa wannan wayar to ba komai hello to to shikenan fati ne nan zuwa a malam da Allah afuwa zan tafi da matata muka yi magana na daɗe ban ganta ba sai an jima da Allah ya tsaya tsaya ka jima da Musa ina ganin za mu yi aiki tare ba ni lambar ka mana to ai ba sauri nake ba ma ga dai Sanusi can yana ganawa da mutane a wajen wannan biki yana kuma lura da abubuwa don samun wata shaidar da zai kama shi kuwa Musa ya garzaya gida amma kuma ba kowa. To, ina fati ta shiga. Karfe biyu da minti arba'in na dare? Lallai a gaishe ki fati, har kin samu dawa gida. Musa, haka ka tsorata ne. Eh, me kake a cikin duhu haka? Na kai awa uku ina zaune ina jiran ki Bayan ke kika yi waya kika ce in taho gida. kuma da na zo na tarar ba nan dama da wannan lokacin ke dawa gida idan bana nan iya eh, fadi ba haka ba ne ah, ka gane na ziyarci wasu ƙawaye na ne ban an kara dare ya haka ba ka yi haƙuri karki mini karya na fasan wasu lokutan ma ba a gida ke kwana ba gaskiya fati kina cin amana ta ba haka ba ne eh? ta ma za ka faɗi haka musa kai da kake tafiya ki tsaya haka ki rufe mini baki da wannan kararrayin naki baki san kowa sai zancen ke yake yi bane cewa ba kya zama a gida kuma kullum sai cikin dare ke dawa gida a bage cikin maye kowa to su waye kowa din ne kowa da kowa ina nufin makwabta da sauran mutane ko ba haka bane ah ka gane har san wani abu ne kuwa Musa ni ba da lokacin sauraron zancen ka ka gane kulfafa ina za ki tafi ina za ki tafi kar ki kuskure ki ce za ki tafi ki banna anan fati ki dawo nan fa ki dawo nan fati dai ta yi banza da mai gidan nata ta yi tafiyar ta to can kuma bayan wayewar gari an ci gaba da bincike akan kisan da aka yi wa iliyasu ga dai jami'in 'yan sanda aliyu can zai kai ziyara ga ƙwararriyar jami'ar nan mai kimiyyar binciken laifuka wato a'i e. ya dai a'i e, kina lafiya ah illa wai aliyu me kuma kake a nan na fi sun ku 'yan sanda kun tsani zuwa ɗakin bincike <laughs> to ni kawai me zan ce kya iya kiran zuwa da lalura aiki kin san ko dole ce ko kuma in ce ma ba dole ba ce <laughs> ina tsammanin haka ah, ai Na'am. To wani ci gaban muka samu? Kin ƙara samun wata shaidar game da kisan Ilyasu Adamu da aka yi? kwarai kuwa. Ai dama so nake in kira ka. Mm. Mun samu wata wasiƙa a cikin kwamfutar mamacin da nake ganin za ta taimaka sosai. Malam aboki aka aika wasiƙar kuma ta yi kama da ta tursasawa don neman wani abu. Malam aboki kuma? Amma kuma ai ba wanda ya san shi. Sai dai kuma ba a sa hannu a wasiƙar ba. kuma an rubuta ta ne a ranar sha hudu ga wata kin ga kuwa kwana ɗaya kenan kafin wannan kisa to me aka rubuta a cikin wasikar tana magana ne akan wani hoton bidiyo da ke nuna cewa a sanadiyarsa kamar yadda wasikar take cewa zan tona maka asiri kuma duniya za ta san kowane irin mutum ne kai gaskiya a'i wannan babban abu ne ko za ki nuna min wasikar a tabbas gata nan na bugo gata lallai ba idan ba ka son na bayyana wa duniya ko ne ne kai dole sai ka bani toshiyar baki kaji ai ka kawo mini kuɗin gidana da ke kwanar ah to wannan ai gidan Ilyas ne da matarsa Libabatu yawa to ka gani to dama Ilyas tarsa sawa mutane yake don samun kuɗi to ko shi ne yasa aka kashe shi <laughs> to ai yalla bayalu wannan kuma an ya rage naka ka binciko ko gaskiya ne kin kuwa samu damar duba fanbuk din wayar Ilyas ke ga kiran da ya da kuma wanda aka kira shi? haka ne fa ka san ko wannan ma wata shaida ce mun ga waɗansu saƙonni da suke nuna cewa marigayin yana neman mata kuma kamar yadda kamfanin wayar ya nuna wannan saƙon an tura shi ne a wayar wata mace mai suna fati baushi to fa ashe ilyas neman mata yake yi kun samu adireshin ita matar fati kwarai kuwa ai kamfanin wayar ya ba mu haɗin kai sosai hmm. domin kuwa ya ba mu adireshin nata gashi nan ma kai abin ya yi kyau ga dukkan alamu muna samun ci gaba gaskiya a yi kwarai kuwa sai kuwa ba abin da zan ce miki sai godiya na gode kwarai da gaskiya ba komai dan Allah kuma idan an ƙara samun wata shaida ki kira ni <laughs> ai kar ka ji kowa yalla bai zan ma kawo maka shi sama ba sai ka sauko wurin ɗakin bincike ba <laughs> ma saurare da wannan muka kawo ƙarshen kashi na uku na wasan kwaikwayonmu na 'yan farauta daɗi. Akwai ɗanbin tambayoyi da kuma bincike mai yawa da za a gudanar a cikin wannan wasa namu. Sai kasance da mu a kashi na gaba. Idan kuma kuna son ku sake sauraron wannan kashin sai ku ziyarci adireshinmu na yanar gizo wato dw.com stroke masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci dandalin sada zumunta na Facebook inda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku huta lafiya.